islam a tafiya ta musulunci bai bar mata a baya ba wannan ne dalilin da ya sayan kana karanta alkur'ani mai girma za ka ga allah maɗaukin sarki ya ba mata muhimmanci sosai domin yadda al'ummar larabawa take kallon mata kamin zuwan musulunci ba haka musulunci ya kalle su ba musulunci ya kalle su a matsayin waɗanda za su iya ba da gudunmuwa kuma rayuwarsu ta yi albarka su tarbiyyanci al'umma kuma su samu aljanna a ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mana shi yasa yanzu kana karanta Qur'ani zaka samu sura su kutumta mata alqur'ani daga suratul fatiha sai suratul baqara haka ne sai suratu ali imran mm. daga nan sai wace sura haka ne بسم الله الرحمن الرحيم يوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة تو أما يا سورة سورة سورة النساء مدنية وهي مئة وثمان وعشرون آية الله أكبر menene sunan surar suratul nisa suran mata to yanzu aikin da ke kanka alarama shine sai ka kawo mana suratul rijali <laughs> akwai suratul rijali a sai dai ku a nan jihar Katsina kuka kyankyashe ta amma duk sura makiyya ko madaniya ba suratul rijali a ciki in ka je suratul rijali to sai ta zama katsiniyatun wannan girmama mata aka yi ko ba girmama su aka yi ba wannan girmama mata aka yi aka mutunta su larabawa a da su mace ko ta yi ibada ba ta da lada saboda ba su ɗauke ta ita cikakkiyar mutum ba ce alƙur'ani mai girma da ya zo sai ya gyara ya ce wa man ya amal minas salihati ومن يعمل من wa fala. can wani wurin ya sake cewa man ya amal minas salihati min zakarin aw unsa man amila salihan min zakari aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba sannan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun a cikin ita wannan sura wacce take cikin suratul nahl sai Allah ya ce man amila salihan wanda ya aikata aiki na kwarai min zakarin au'unsa babu ruwan Allah namiji ne ko mace ne sai dai Allah ya ce sharadi kawai shine wa huwa mu'minun ya zama yana mai imani idan kai ibada baka da imani baka da lada a wajen Allah madaukin sarki sai Allah ya ce to irin wannan mutum falanuhuyiyannahu hayatan tayyiba za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi tun daga nan duniya in ji Allah maɗaukakin sarki ya Allah ka rayar da mu rayuwa mai daɗi tun daga nan duniya idan kana karanta alkur'ani mai girma sai allah maɗaukin sarki yake nuna kowane kaso cikin masu ibada sai ka samu mata a ciki sai ƙur'ani mai girma ya ce innal muslimina innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat wal qanitina wal qanitati was sadiqina was والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الله مدوكين سركي إن المسلمين للي مسلمي ماذا سياكة والمسلمات دسوا musulmai mata wane ne musulmi shine wanda ya kalmar shahada yayin da kai kalmar shahada kace ashhadu allah ilaha illallah واشهد ان محمد رسول الله yanzu shikenan ka zama musulmi sai Allah ya sa a baka identity card na zama musulmi saboda kayi me kayi kalmar shahada yanzu ka riga ka musulunta yanzu Allah madaukin sarki ya dauke ka a matsayin ma'aikaci duk abinda da ka aikata Allah zai biya ka kamin kai wannan kalma ta shahada Allah bai dauke ka ma'aikaci ba ba a baka ofa ba ba ba ka personal subhead number ba ba sunanka abocha ko ka yi aiki sunan aikinka aikin banza Allah ba zai biya shi ba amma kana yin wannan kalmar shahada wato kamar lokacin ne aka baka offer yanzu an ɗauke ka aiki an sa sunanka abocha za a ci gaba da biyan ka saboda ka zama cikakken ma'aikaci na Allah maɗaukakin sarki ya Allah muna maka godiya da ka bamu wannan daraja shi yasa kafiri idan ya sallah ba za a bashi lada ba da zai yi azumi za a ba shi lada kwanan nan na tattauna da wani mutum ba musulmi ba ne amma duk azumin watan ramadan tare da shi ake yi duk azumi na watan ramadan tare da wa ake tare da shi ake yi ya ce ma shi akwai abin da yake ba shi mamaki a cikin watan ramadan in yana musulmai yana azumi tare da musulmai duk mafarkin da ya sai ga mafarkin ya tabbata ya zama gaskiya amma dai bai musulunta ba kuma ya gina masallatai sun kai wajen guda biyar ko ba musulmi ba ne idan ya zo ya wuce ya ga masallaci ana faman alwala da buta sai ce ibada mai daraja irin wannan za a rinka bari mutane suna shan wahalar nemo ruwa sai ya ɗebo injiniyoyi ya ce a tona wa masallacin bohol a yi wurin alwala amma ko bai musulunta ba to yayin da ka musulunta kai kalmar shahada to a lokacin ne za a fara biyan ka amma idan kai ba musulmi bane sai kana yin ayyuka na kwarai irin wannan Allah zai biya ka amma a nan duniya Allah sai ya ƙara maka daraja Allah sai ya tsare ka Allah sai ya yi wa matarka albarka Allah sai ya maka buɗe a rayuwa Allah sai ya baka lafiya Allah sai ya raba ka da abokan gaba Allah zai rinka yi maka wasu abubuwa amma a lahira a biya ka Allah ba zai biya ba saboda me saboda bai riga ya dauke ka aiki ba a yanzu idan gwamnati ta dauki masu yin bayan fulawa ana biyan su sai kaga aikin mai sauki ne kai ma zaka iya sai ka nemo bokiti aka ci gaba da yi da kai da wata ya kare suka je za a biya su albashi kai ma ka shiga layi aka yi so kanka aka ce kai ne wa ka ce na ta'ala ka ce na ta'ala daga ina gace huntuwa <laughs> sai to ya ke ciki gace ai da ni aka yi ta wannan aikin wata gaba daya kai mu ne a nan a na gari ana yi ne ma na dauko aka yi da ni kashiya zai biya ka albashi me yasa ba zai biya ka ba saboda kai ba ma'aikaci ba ne. wannan shine matsayin wanda bai kalmar shahada ba a wajen Allah to sai Allah ya ce innal muslimina wal muslimat sai Allah ya ce wal mu'minin da mu'mine maza wal mu'minat da mu'mine mata ah me yasa aka ce mu'mine maza bayan ka musulunta yayin da kai ta kokari wajen ibada da ayyuka na kwarai da kiyaye dokokin Allah sai ka samu karin daraja daga daraja ta musulmi sai ka koma daraja ta mumini ina fata an fahimci wannan to yayin da kake kan daraja ta mumini din nan idan kai zina sai a maka demotion a ce ko ma musulmi baka cancanci ka zama mumini ba idan ka sha giya sai a ma demotion a ce ko ma musulmi idan kai sata sai a ma demotion a ce ko ma musulmi idan ka aikata ka kaba'ira sai a mai da kai baya daga darajar da da ka samu saboda yanzu ka yi me ka saba wa Allah ka fusatar da ubangiji shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min wa la yashrabu al-khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min mai zina ba zai yi zina ba yayin da yake zinar yana mumini a za a kwace ID card ɗinka na mumini sai a bar maka ID card ɗinka na musulmi kai kafiri ne a ba kafiri bane zina ba za ta sa ka zama kafiri ba amma dai kai ba mumini bane sunanka musulmi sai Allah ya ce wal mu'minina wal mu'minat sai Allah ya ce walƙanitin walƙanitad da masu da'a da tawali'u cikin maza da masu da'a da tawali'u a cikin mata kenan da ake samun masu ɗa'a da tawali'u ga ubangiji a cikin maza a cikin mata ba ana samu ko ba a samu ana samu shi yasa Allah ya ce walƙanitina walƙanitad sai Allah ya ce wasadiqin da masu gaskiya a cikin maza wasadiqat da masu gaskiya a cikin mata domin yadda ake samun masu gaskiya a cikin maza haka ake samun masu gaskiya ina a cikin mata kuma hasali ita gaskiya daraja ce ta kololuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ainihin umurtar sahabbai yake cewa alaikum bisidik fa inna sidika yahadi ilal bir wa inna albirra yahdi ilal janna wa la yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidika hatta yuktaba inda Allah siddiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina umurtar ku da aikata gaskiya domin gaskiya ita ce take shiryarwa zuwa ga nagarta ita kuma nagarta ita take shiryarwa zuwa ga aljanna ɗaya daga cikin ba zai gushe ba yana yin gaskiya yana kirda don gaskiya har sai an masa rijista a wajen Allah Allah ya ce ku rubuta shi cikin littafin masu gaskiya ya zama rijistar mai gaskiya a wajen Allah maɗaukakin sarki Allah ka gafarta mana shi yasa malamai suka ce ita gaskiya da za ka iya rike ta to saban Allah da dama ba za ka yi ba ba za ka yi mai ba sabon Allah ba domin za ka yi gaskiya ba za ka samu damar yi ba yanzu barawo ya zo ya sauko abin nan a anguwa ya sauka a gidanka ya zo da ya zai maka sata bayan an gama gaisawa ka ce me ke tafe da kai ya ce sata nake so na kuntuma da daddare ya sayin da dare mu zai samu damar yin satar ba zai samu damar yin satar ba da za ka je ka nemi 'yan mutane kana so kai zina da ita sai ka haɗu da babanka baban yarinyar kai me ke tafi da kai ɗan ladi ka ce eh, yarinyar nan ce ta sallah to ni dai gaskiya na ga ta yi ko wanda halin aure shine na lallabo bukata ka za ta biya ba za ta biya ba sai nemo faskare ya karya maka kafar baya kaga daga nan an samu sauki mafi yawan sabo idan za ka iya faɗin gaskiya ba za ka iya yi ba shi yasa malamai suka ce hatta mazinaci sai ya yi karya idan yana da mata karya biyu zai yi ya yi wa wacce zai yi zina da ita ƙarya sannan ya dawo ya matarsa me matarsa ƙarya domin ya je ya yi zina yanzu ya dawo gida ya san matarsa za ta bukace shi dole ya samu ƙaryar da zai mata domin ya san babu abin da zai iya a daidai wannan lokaci shi yasa da dama kamin ya ƙaraso gida sai ya bi ta kemis ya siyo paracetamol yana zuwa da ya zauna sai ya dafe kai in ta ce lafiya ya ce billahi lazi na daidai nan kamar zai fashe kamar ita kuma baiwar Allah ta ce Allah sarki ta dan taba ta ce ai ko ma hada dan zafi zafi sai ta je ta kawo masa ruwa ya kora paracetamol ya juya ya kari uku da soke ya ta bacci matsiyaci ya san shigantakar da ya aikata kun ga yayi ƙarya a waje sanan yayi ƙarya ina yayi ƙarya a cikin gida wanda da gaskiya ne zai yi to da zina ba za ta samu aikatuwa ba shi yasa Allah ya ba zina daraja wato ya ainihin baiwa gaskiya daraja ta ƙololuwa aka ambace ta bayan an ambaci martaba ta musulunci an ambaci martaba ta ainihin imani an ambaci martaba ta takawa Allah ta'ala ya samu dace sai Allah madaukin sarki ya sake cewa wasabirina wasabira da masu haƙuri a cikin maza da masu haƙuri a cikin mata kenan hakuri shi ma wata daraja ce ta ƙololuwa wanda idan kana da haƙuri malamai suka ce cikin sauƙi zaka tafi aljanna shi yasa haƙuri ne kawai ba a ƙimanta ladar da Allah yake bayarwa qur'ani yace inna ma yuwaffas sabiruna hisab su masu haƙuri Allah ya ce ana cika musu ladar su ba tare da lissafawa ba duk ibadar da kai Allah zai ce ku bashi lada kaza amma haƙuri sai Allah ya ce ku kamfato ku bashi shi ba a lissafawa me yasa idan da za ka yi haƙuri ba ibadar da za ta gagare ka in kaga mutum baya iya zuwa sallar jam'i ana sanyi rashin haƙuri ne ya gagara alwala ana sanyi rashin hakuri ne ya gagara zuwa jihadi rashin hakuri ne ya gagara rike iyali rashin hakuri ne kaji ya sake matarsa rashin hakuri ne kaji tana dambe da kishiya rashin hakuri ne da tana da haƙuri da wannan ba zai faru ba kaji tana fara da uwar miji rashin hakuri ne kaji tana fara da matar ɗanta rashin hakuri ne kaji uba na tsine wa ɗansa rashin hakuri ne wa da ƙani ana faɗa rashin hakuri ne ana dambe a kasuwa rashin haƙuri ne in kaga mazinaci ya gagara haƙuri ne da ya yi haƙuri zai yi zina ba zai yi zina ba in ka ga ɗan giya rashin haƙuri ne shi haƙuri idan za ka yi shi ba biyayya da ba za ka iya yi wa Allah ba sannan hannun Allah maɗaukin sarki gaba ɗaya za ka iya ƙaurace masa to sai Allah ya nuna mana ba a maza kaɗai ake samu ba sai aka ce wa sabirina sai aka ce wa sabirati sai Allah ya sake cewa wal khashi'ina wal sai Allah maɗaukin sarki ya ce da masu kushu'i a cikin maza da masu kushu'i a cikin mata su ne masu kankan da kai ga Allah maɗaukin sarki masu cikakkiyar biyayya ga Allah maɗaukin sarki su ne masu tashi da daddare suna yi wa Allah maɗaukin sarki nafila su ne masu yini suna yi wa Allah maɗaukin sarki azumi su ne makarantar alkur'ani mai girma su ne masu yi wa Allah tasbihi su ne masu yi wa Allah hamidi su ne masu yi wa Allah hailala su ne masu yi wa annabi salati waɗannan su ne masu kushu'i masu tsantsar bautar Allah maɗaukin sarki sarki Allah ka sa muna cikin wayannan bayi masu daraja to amma su ma ba a maza kare ake samu ba kamar yadda ake samu a cikin maza ana samu a ina akwai lokacin da zaka samu matar mata fi mijin kokari domin mata sun sha kiran mu a waya su ce su suna da matsala da daddare sukan so su tashi su yi nafila mijin ba zai tashi ba in sun tashi za su yi kuma ya ce wai suna hana shi bacci bai yadda ba shi ya ƙi nafilar dare kuma ya ƙi ba ta ita matai. ta yi akwai wanda saboda matarsa tana tada shi sallah asuba aka ringa bala'i wadda bai ta tada shi sallah asuba mun taba samun wannan kitsin ɗaliba ta kawo mana abin da miji ya kawo mana ƙarar wata ɗaliba wai ta ce masa mutumin banza magana ta yi girma a wajenmu muna ganin laifin ya kai a kore ta daga makaranta ke ya za ki ce wa mijinki mutumin banza ta ce allah kar ya nuna min ranar da zan ce wa mijina mutumin banza ya ce to me kike nufi sai muka gane akwai matsala ba gaskiya ya faɗa ba sai muka ce to ke yi bayani ta ce abin da yake faruwa da nakan tare shi da daddare mai nafila ya rinka bala'i cewa bai so na kyale shi idan an kira sallah asuba sai in tare shi domin ya je masallaci ta ce ya rinka fada ya rinka zagi na wai ina yanke masa bacci ina sa shi ciwon kai karshe sai dai rinka kyale shi sai an yi kiran sallah na karshe sai in tare shi nan ma ya rinka yin bala'i ta ce jiya na tare shi da asuba domin ya sallah sai ya fara fada sai nake cewa haba mai gida ƙauna da soyayya ce ta sa nake ƙoƙarin tada ka domin ranar tashin alƙiyama mu gudu tare mu tsira tare masallacin nan kusa da gidan mu yake ai kiran sallah ina ji ga mai gida na a yana bacci ai kira na biyu ina ji ga mai gida na a kwance yana bacci ai kabara harama ina ji an tada sallah liman na karatun fatiha muna jin kira'an liman liman ya kai fatiha a ce amin ka ji masallaci kamar zai tsage masallaci ya ce kama kil duk mutanen kirki suna masallaci a ce ga mijina a kwance kan gado ya hankali na zai kwanta ya ce to to duk mutanen kirki suna masallaci wato ni mutumin banza ne to za ki ga bala'i a ranar nan sai ya kai mata naushi akwai adalci a ciki babu adalci a ciki wal khashiina wal khashiat Allah madaukin sarki ya ce. mutasaddiqina wal mutasaddiqat Allah yace wal mutasaddiqina da masu sadaka maza wal da masu ainihin kuma sadaka mata kenan kamar yadda maza suke ainihin iya cire dukiyarsu su taimaki addinin musulunci bayan sun gasgata Allah to haka nan mata su ma ana so su cire dukiyarsu su taimaki addinin musulunci bayan sun gasgata ubangiji wannan ne yasa zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan annabi ya wa'azi za a ga mata har suna cire dan kunne na zinari da sarki ga yadda mace ke son gwal mace ke son zinariya amma haka mata za su rinka cire dan kunnen zinari da sarka ta zinari suna bayarwa a je a sayar a ɗauki nauyin sojoji da za su je su yi jihadi domin taimakon addini akwai lokacin da manzon Allah ya wa'azi cewa ai sadaka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa'azi Abdullahi dan Mas'ud bayan an dawo gida sai matarsa ta ce abin nan ya kai mai gida ga annabi ya yi wa'azi ai sadaka kuma ina da dukiya da zan cire in yi sadakar kai kuma ga ka talaka ne fakiri ka je ka tambayo annabi mana in annabi ya amince mai maimako in ba wani sadaka kai a matsayinka namiji na sai in baka abla da masauri ya shiru ya ce gaskiya shawarar kinan tana da kyau amma ina jin kunya ba zan iya zuwa tambayi annabi in ce ya halatta matata ta bani sadaka ta ce to ya za yi ya ce ke na baki dama ki je ki tambayo da kanki nan take wannan baiwar Allah ta kama hanya ta tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta je sai ta samu annabi yana tare da jama'a saboda kunya ta mata sai ta gagara karisawa sai ta samu wani wuri sai ta rakube daidai da ta rakube din nan sai ga wata mata ita ko mata mutumiyar madina ce ba an ya ce sai take tambayar matar ina zaki je sai ta ce wajen annabi na zo nake so ne tambaya me zaki tambaya annabi ya yi wa'azi a yi sadaka shine nake ganin ko zan yi wa mijina sadaka don mijina talaka ne mata abdullahi dan mas'ud zainab mata abdullahi dan mas'ud ce ni ma abin da ya kawo ni kenan me yasa kika tsaya a nan gurin tace domin ga annabi yana tare da jama'a yana jira su sauki suna nan tare sai ga usama dan zaidu ya zo zai wuce sai suka kira shi suka ce ga tambayar da muke so mu yi wa annabi je ka tambayo mana nan take usama dan zaidu ya wuce ya samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya je ya same shi ya ce ya rasulallah ga wasu mata can guda biyu tsaye su suka turo ni in yi maka fatawa cewa jiya kayi wa'azi a yi sadaka suna so su yi sadaka shin ya halatta su ba mazajen su manzo Allah ya shiru ya ce da Allah wasu mata ne wayannan sai ya ce masa ɗaya daga cikinsu su dai Zainab ce na santa amma ɗayar ba an sari ya ce ban santa ba sai manzo Allah ya ce wa ayyu zayani? wace a cikin Zainabobi da muke da su a nan garin sai ya ce masa Zainab ce matar Abdullahi dan Mas'ud sai mazan Allah ya ce Allahu akbar je ka gaya musu idan suka baiwa mazan su sadaka ladar da Allah zai basu a ranar tashi alkiyama sai ya ninnin kafiye da ladar da zai basu in sun yi wa wani sadaka kenan wanda yake nuna in kiwo mai gida sadaka akwai lada ko ba lada ki yi masa cefa ne sadaka ne eh? ya kawo kayan miya lami sai ki dan siyo busasshen kifi sai ki dan saka sai ya zo zai ci abinci ya ji abin lafiya lafiya idan aka samu kifi ta ce ni ma na dan sa nawa jarin ne a ciki Allah ya ban lada a lahira ya ce a ah, Allahu akubar ta sallah Allah ya miki albarka lahiya kalokin hai kuma karki yadda ke masa gori duran da kika masa gori lada ta rushe mata kuna da matsala za ku taimaki mai gida amma sai gorin tsiya da ya dan bata mata rai to menene in banda kai ma me kake a gidan nan ce fadan ma sai na cika ba dan ni ba yanzu yaran nan da ko kayan sa ba su da shi da aka koro su a makaranta wa ya cika kuɗi yanzu kai har wani mai gida ne da zaka zo kana tinkaho kana wani zazzara idanu to billahi lazi bari in kame hannuna in ga yadda gidan zai gudana to duk yan lada da kika samu kin tambaɗar da ita idan za ki ki don Allah kuma ba me ba gori kuma kan duk kawace ta zo ke ba ta labari wallahi gidan nan komai da ke gani ni ke yi in don ta shi to shi kenan ruwa ya tafi da duk yan lada da kika samu kin yi kin yi don Allah bakin ki kanin kafar ki kar kowa ya ci Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba wasa ima da masu azumi maza da masu azumi mata bayan azumin farilla azumin nafila sai dai mace idan miji yana gida baya halatta ta azumin nafila sai ta nemi izinin shi mai gida e in ka amince gobe litinin ina so in tashi da azumi ya ce a ah, babu matsala ki yi azumi ni dai kin san zan je kasuwa ba zan iya yi ba amma in naje zan dan sayo miki kaza da dan tantakwashi ki dan yi farfesu kin ga ke kin samu lada azumi ni na samu lada ciyar da mai azumi wanda ya ciyar da mai azumi yana da lada mai azumi ko bai da ita Shi kenan ya zama mun yi 50-50 to Allah ya miki albarka gobe ki tashi da azumi ki yi ni kira masa addu'a yana samun buɗe a kasuwa shi kuma ya haɗo ma sha Allahu ya kawo lahiya lahiya ina fata an fahimci wannan in ya ce a ah, to kin san hali na ba hakuri ne da ni ba azumin nan da Allah ki haƙura da shi ki bari sai gata bana nan na tafi kasuwar makoda ke sai ki ta koda azumin ki ba tare da an samu matsala ba to sai ki haƙura ba za ki ce sai kin yi ba idan ko kika ce sai kin yi ya zo ya neme ki ya karya azumin bai da zunubi a wajen Allah madaukin sarki domin laifin ki ne ke kika saba ka'ida Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba larama والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم da masu kiyaye farjojinsu a cikin maza wal hafizat da masu kiyaye farjojinsu a cikin mata kenan da maza waɗanda ba sa zina da mata ma waɗanda ba sa me ba sa zina kenan daraja ce a wajen ya mace a samu ba ta zina mace ta zama zama kaskantacciya ta gama wulakanta kanta shine ta zama mazinaciya Allah ka fidda zina daga cikin al'ummar musulmai Allah ka raba matan musulmai da zina Allah ka raba 'ya'yan musulmai da zina sai Allah madaukin sarki ya ce mai alarama wazakirin Allah kasiran wazakira wazakirin Allah kasira da masu ambatan Allah da yawa a cikin maza wazakirat da masu ambatan Allah da yawa a cikin mata amma ba zikiri irin na 'yan bid'a ba zikiri irin na 'yan bid'a hauka ne har a samu wani shi sunansa zakiru da ka gan shi ga cikakken mahaukaci amma wai shine me wai shine zakiru zikiri qur'ani cewa yana tsuwa yake bayarwa na amanu wata wa allazi na amanu wata duma inu qulubuhum bi lahi. me ke kawo natsuwa ala bi duma inu qulub to kai su aljanna alarama na amanu wa amilu salihati ya ya ya ya ya Allah ya ce na amanu waɗanda suka yi imani wa tadma innu qulubuhum bi dhikrillah zukatansu suna samun natsuwa da ambaton Allah Allah ya ce ala ku saurara bi zikrillah da ambaton Allah ne ɗuma innul qulub zukata suke samun natsuwa to ya akan samu zakiru duk inda ka samu zakiru ba natsatsai ko guda daya wai yanzu sakarcin wai hadda zakirai mata wai da ake da zakirai maza hadda zakirai mata an taba nuna mun wani kaset a handset wasu tsofaffi mata an haɗu da wata zakira tana tana tana tana wani irin ƙaraji wai zikiri ake ambatan Allah madaukin sarki ake yi wannan bala'i ne ana wani jijjiga wata tsohuwa da kasan an sanya mata standby generator sai wani girgiza take tana wani harrakawa wai ita wai zakiriya ce amma da za ka sa ta karanta maka a sura guda a ƙur'ani mai girma bata iya ba amma an zo karfi da yaji an ƙaƙaba mata hauka annabi ya fi kowa a duniya zikiri kuma ya fi kowa a duniya natsuwa kenan da zikirin bid'a zikiri ne na Allah da Allah yake so da wannan zikirin natsuwa zai kara kuma abin ban mamaki shine masu mutunci a cikinsu ba sa yi dan baka taba ganin gwamna zakiru ba ko an taba gani sanata zakiru dan majalisa zakiru ciyaman na local government zakiru sarkin gargajiya zakiru limamin juma'a zakiru duk ba za ka samu ba gangaren mahadacin alkur'ani zakiru ba za ka samu ba sai ya samu wani sakare da ubansa ya tsine masa tun yana karami sai ya hada shi ta ihu yana hauka a cikin gari akwai babban malamin su mun hadu da shi a saudiya da carbinsa yana zikiri a cikin hemasa yana shan ac yana zikiri cikin natsuwa shugaba abdullahi balalo ya ce to aka maka yanzu gashi kai irin zikirin da annabi yake shi kake yi ga mutanen ka can kuma ka ce musu su ta zikiri he sun haukace suna dukan kirji suna ihu suna tsalle don me yasa kai baka irin nasu me yasa baka koya musu irin naka ba sai daga kai sai haba malam abdullahi idan sun idan mutum ya haukace yaya muka iya da shi kenan shi ma ya san su mahaukata ne kuma wayannan shehun nan ba za ku ga 'ya'yansu na yi ba ko ƴaƴan su na yi me suke koya ƴaƴan su qur'ani duk wani shehun riga zaka ji ya ce yaya na mahaddatan qur'ani ne ba zai ce ƴaƴan sa zakirai bane daga nan za ku gane abin duka shigantaka ne to da masu ambatan Allah a maza da masu ambatan Allah a mata me Allah ya tana da musu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah ya ce da matan da mazan duka Allah ya tana da musu wata irin gafara da wata lada mai girma Allah ka sa muna cikin su da aka ambaci maza an ambaci mata ko ba ambaci mata ba tana yi wata ta ce to me yasa aka fara da maza kamin a ambaci mata ai ya kamata mu matan mu ma a fara da mu kamin a ambaci maza ke din ma akwai inda aka fara da ke lillahi lillahi mulku samawati wal ard yawa ya khaluqu ma yasha habu liman yasha wa yahabu liman yasha az-zukura أو يزوجهم أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل, ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير الله يقول لله ملك السماوات والأرض mulkin sammai da ƙasa gaba ɗaya na Allah ne ya khuluqu Allah yana halitta abin da ya ga dama halittawa ya habu liman yasha'u inasan in Allah ya ga dama sai baka yaya mata sannan wa ya habu liman ya sha'u zukur in ya ga dama sai baka yaya maza mata ka fara ambata ko maza ka fara ambata kenan saboda qur'ani ya girmama ki da aka zo wajen ni'ima ta haihuwa sai da aka ambaci mace kamin ambaci namiji wannan ya nuna addinin musulunci bai bar mace a baya ba ya ku mata ba za mu gushe ba muna muku addu'a da fatan alkhairi zaben shugaban kasa da aka yi a baya wancan sati da ya wuce an yi zaben wa an yi zaben shugaban kasa mata kun nuna jaruntaka da dauriya akwai matar da a layin zaɓe naƙuda ta zo mata a layin zaɓe ana ki a wuce da ke asibiti ta ce mm, sai na dangwala a wuce da ke ta ce mm, mm, bari wannan matsayaci mu bashi takardar sallama ta nuna ƙarfin imani ko bata nuna ba na'am bala'in da muka shiga a najeriya mata kuna cikin wayanda suka fi kowa shan wahala kun san dalili kowa ke gudu a bari da yara yanzu mai gida ta zafi sai ya gudu sai ya bar ki dawa kun taba ganin matar da ta gudu ta bar yayanta kenan wa ke shan wahala mata ke shan wahala idan kika je sansanin yan gudun hijira duk maza mata ne da yara ƙanana yanzu idan kuka je jihar borno akwai sansanin 'yan gudun hijira guda goma sha takwas a cikin sansanin ihe da muka tura aka yi lissafi a sansanin 'yan gudun hijiran nan akwai guda ɗaya da yake da 'yan gudun hijira mutum dubu ishirin da hudu mutum dubu ishirin da hudu suna kwana a makarantar firamare ba da sayin da mijinta yake ba ba da sayin da yayanta suke ba abinci sai dai a kawo mata sadaka zanin jikinta kare ta samu gudu da shi ba wutar lantarki ba janareto Banɗaki ɗaya kamar mutum ɗari biyu suke zagaya shi ba a yi zalba abun wankewa ba maganin sauro ga duhu ga sanyi na bala'i ga zafi na bala'i wasu ma wurin suke mutuwa sansanin gudun 'yan hijira a gombe an haifi jarirai masu yawan gaske wacce da naƙuda aka mai da ita gudun hijira ta gudu a wurin za ta haihu da wuya a sati baka je wata ta haihu ba ina mijin ya gudu ba ta san inda yake ba kenan suwa suka fi shan wahala ku ne ke shan wahala kenan wannan matsiyacin duk bala'in da ya kunno mana a najeriya mata kun fi kowa shan azaba ku tafi jihohin borno da yobe da adama ku ga abun ban mamaki akwai wani dan uwa sai da ya kaman zai haukaci sai da ya kaman zai tabo kwana hudu yana gudu a daji kwana hudu ya ce akwai inda zai karkashin wata bishiya ya samu gawawwaki ne na mata sama da mace arba'in ya ce abin da ya shi tausayi kusan duk yunwa ce ta kashe su yunwa akwai rami da aka samu a damasak sama da mata saba'in gawawwakin su ne a ciki sama da saba'in duk an kashe su mutumin ya ce abin da ya fi tada masa hankali yana gudu akwai sanda a daji ya samu wasu mata guda uku karkashin wata bishiya duka sun mutu suna jingina jikin bishiyar kowace ta mutu ta kankame saboda yunwa da kishin ruwa ta yi gudu a daji har ta gaji abin da ya tada mar hankali hayye kamar zai tabu shine cikinsu akwai wacce take da jariri tana rungume da jaririn ita ta mutu shi jaririn bai mutu ba shi jaririn yana shan nonanta ta riga ta mutu saboda haka nonon ya kame ba ruwa a ciki idan jaririn ya kama ya tsotsa ya tsotsa ya ji ba ruwa sai ya fashe da kuka idan ya kuka ya kuka ya gaji sai ya sake kama ya tsotsa ya tsotsa ya ji ba ruwa ya sake fashewa da kuka shi ma yunwa za ta kashe shi ya ce saboda tausayi da ya rufe ido sai ya ga jaririn yana wannan kukan sai ya firgita ya tashi zaune wannan duk shine bala'in da aka kunna bayan Allah ba su je wasu gani ba ba mu yi wa kowa laifi ba babu abin da muka yi sai dai kawai saboda ba a kaunar mu ana so mu kare abin ban haushi sai ga matashi wannan yar ƙauyen kawai wata yar ƙauye da wani ƙaton cikinta wai ta fito wai tana surutu wai yan arewa ba su da aikin yi banda haihuwar yara da aure da zubo yara rututu ba za su iya lura da su ba sai dai su ta ganin ba su zama almajirai wai wanda yake shugaban koyo matarsa ce take gaya muku wannan kenan saboda muna yin aure muna haihuwa rututu shi yasa ake ta kashe mu wannan shine abin tambaya ko ba shine abin tambaya ba kenan dama muna neman me yasa ake ta kashe mu a banza gwamnati ta sa ido shekara shida ana kashe mu sai ga yana cewa za a iya magance matsala a sati shida kenan da gangan aka bari shekara shida ita kashe mu sai mun kare kenan ita wannan sakarar da bata iya magana ba Allah ne ya matsa bakinta gaskiyar maganar ta fito shine muna haihuwa muna haihuwa yaya barkatai suna zama almajirai amma matsiya ce ya ita ga aikin almajirai a ranar zabe almajirai sirrin rintima da ƙasa ko ba sirrin tumatir da kasa ba yanzu tana nan ta tattara 'yan kayan kayanta za ta koma ƙauyensu ki fito daga ƙauye ki zo abuja saboda abuja ta yi daɗi ki rasa wayanda za ki zaga sai mu rigimar da aka yi a mubi akwai waɗanda sun yi kwana uku suna tafiya da ƙafa akwai wanda yana gaya mun kurkura yake tukawa da ƙyar yake ya riƙe matarsa yan uwansa da danginsa sama da guda goma sun gudun hijira sun tare a gidan shi kuma sai da suka kwana uku suna tafiya da ƙafa daga zuwan su duk asibiti aka kai su akwai abokina da yasa take aure a can da tsohon ciki ita da mijinta mijin yana riƙe da hannunta tun karfe shida na asuba suke tafiya da kafa har karfe biyar na yamma ba su zauna su huta ba da tsohon ciki tun asuba sai da ta yi awa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da tsohon ciki wata da goyo wasu suka hau duwatsu wasu ba macizai ne suka kashe su a cikin duwatsu wasu ɓatan kai suka yunwa ta kashe su haka za a zo a ɗabi 'yan matan musulmai a zo gari kawai da bindigogi a kwashi kana kallo kina kallo yarki budurwa haka za a tattara a kwashe su a shiga daji da su ko ta yadda a ta zina da ita ko a harbe ta rami za a tona yan matan da ba su yadda a zina da su ba a zuba su a cikin rami ku ta zama wurin hayunwa ta kashe ku in kuma kin yadda kin amince za ki ba da kai a fi doki. haka aka yi ta mana saboda wulakanci tsawon shekara shida muka yi ta addu'a muka yi ta karanta ƙur'ani muka yi ta ƙanƙan da kai ga ubangiji Allah ya ansa mana ko bai ansa mana ba Allah ya ansa mana duk matsayatan nan ya sallame su kamar yadda na faɗa jiya idan ka kashe maciji baka sare kan ba aikin banza kai eh na faɗa muku jiya ko a wajen aikin hajji an jefi babban shaidan za a jefi na tsakiya da ƙaramin ko kyale su ake to babban shaidan kuka jefa a wancan karan akwai shaidan na tsakiya akwai ƙarami sati mai zuwa za a jefi na tsakiya kar ku ɗauka amfanin ƙuri'ar ku ta ƙare sati mai zuwa ba sai kun fito kun yi zaɓe ba kowace sati mai zuwa ta ɗauko ƙuri'arta mazajen ku je mun gaya musu duk tsawon layi in layi daga nan ya kai mahuta bi shi kake damu in kin san baki rike yunwa samu kula daga gida kyau da faduka ko kato da lage ko dindikwalo ko awara ki warwaro ki taho an gane karatu in za ki bi layi tun safe har dare ba matsala ki tabbatar da kin jefa ƙuri'arki kuma in za ki zaɓa ki zaɓi mutumin kirki ki zaɓi wa ki zaɓi mutumin kirki wanda zai taimaka wannan nasarar da aka samu ta ci gaba wanda zai taimaka wannan nasarar da aka samu ta ci gaba domin duk yadda ake son a gyara sama idan kasan bata gyaru ba har yanzu abin ya lalace najeriya an yi lissafi tana da kasashen da mata masu naƙuda suka fi ko ina mutuwa a duniya najeriya tana cikin kasashen da aka fi yawan mutuwa a duniya wajen haihuwa kuma saboda baku da gata asibitocin ga nan ga yadda suke ku je saudiya ku ga gata wajen mace idan aka ce mace za ta haihu a saudiya ku je ku ga gata ɗaya daga cikin maluma na ya yi karatu a can dr pakistan yana gaya mun cewa lokacin da matarsa za ta haihu yana ɗalibi a can ya ce ya ɗauko ta ya taho da ita a asibiti an ɗebo zannuwa an ɗebo ɗan kayan da za a sa wa jariri da ya auduga da ɗan menene menene ya ɗan riƙo kuɗin allura tetanus da ɗan waye waye ko ba haka kuke za ku je asibiti ba haihuwa ya ɗauka najeriya yake yana isa aka zo da gudu mata nos nos suna zuwa suka karbi mai abin nan mai haihuwa mai naƙuda aka zo da irin keken turawa ɗin nan irin na zamani wanda in ta zauna ita ba zaune take ba ita ba kwance take ba saboda ta zama comfortable ba za ta taka da kafarta ba tura ta aka yi zai biyo ba aka ce ba sai ka zo ba ya ce ga yantar kacanta aka ce meye ya ni aka yi dariya aka ce kai ba najeriya kake ba nan kana saudiya ne koma da kayan ka gida komi na an tara da haka aka turo ta aka shiga da ita lifta aka yi sama da ita sai da aka je wajen hawa na nawa ne a can sama shi ne yana can yana hasbunallahu wa ni'mal wakilu yana surfa addu'a kun san me ke faruwa can sai aka kira shi a waya kai ne wane wane eh muna maka albishir matarka ta haihu ya ce Allahu akbar ya ta haihu aka ce bari mu baka ta gaya maka da bakinta sai aka mika mata waya kawai sai ji mai jego tana magana Muryar ta raɗau kamar ta yi wata talatin da haihuwa yanzu wannan mai jago ce aka ce yaya ta ce wallahi ban da kowace matsala nan take don da gudu ya kamo hanya ya zo asibiti ina bil na haihuwa aka ce ai nan guri in za a kashe riyal miliyan a kan mace kyauta ne gwamnati ne ke daukar nauyi ya ce to gwamnatin kunan Allah ya kara mata albarka ga zannuwanta na zo da su aka nuna masa akwati guda na zannuwa da kayan jariri da abubuwa duk abin da take bukata a asibitin an tara da mata ya ce zai ɗauki mai jego ya koma da ita gida aka ce muna so ka batta a nan mafi karanci ta kwana uku in za ka amince ka batta ta sati ɗaya saboda likitoci su ci gaba da duba ta magana abinci fa aka ce ai daga cikin makasudin aje ta nan domin a rinka ciyar da ita abincin da ya dace da ita balance diet wanda zai gina mata jiki wannan goyon ta ɗauka aka ce kai kuma in baka da wata matar maimakon ka rinka zuwa kana cin abinci a restaurant da tiket din gadon ta kai ma kullun za a kawo maka abinci a matsayin ka na mijinta za a ciyar da matar shi ma a ciyar da shi da aka fara sheka mata girki kamin kwana uku hudu biyar sai ga za ta iya tura shi ta gyagi ashe da kuke ganin mai jego ta wajen sati uku tana wani doro doro tana tafiya wani allon ashe yunwa ce saboda duk kayan bala'i aka haɗa ta da su kudin kanwa mai zafi na bala'i barkono na bala'i wata tsohuwa ta bala'i kasko na bala'i ruwan zafi <laughs> ba abincin kirki ɗan ƙaurin a kwashe ɗan rago sunan a ɗebe ba wani abincin kwarai kullum ana ɗura mata kudin kanwa kawai a rinka shirga mata tuwon masara ana masa overdose na yaji tana ci tana tari sai a kawo su itatuwa ce wai ta jika wai ta rinka sha safe da rana da yamma maganin jini kai maganin jini ku je ku samu mata tantakwashi da farfesu in kuna so da za maganin jini kun sa abin da ya bashi mamaki ran da za a sallamo ta akwati guda aka bata kyauta na kaya daga asibiti kayan jariri akwati guda da har da wasu fulawa flowers irin artificial flower na roba din nan har da su aka bayar wai idan mai jego ta koma gida wai nan gefen ta kwantar da jariri nan gefen ta jera flower idan ta dan kalli jariri ya dan yi dariya abin ya burge ta ta yi wa Allah godiya kuma sai ta dan kalli flower sai idon ta dan kara kwari ina ruwan wani da zaki haihu a Najeriya ina ruwan wani safar da unguwar zoma za ta sa ta karbi jaririn asibiti sai kin biya haka ne kuna jin saudiya ta fi najeriya kuɗi ne najeriya ta fi saudiya kuɗi sai dai ta fi saudiya gingima gingiman barayi mu matsalar mu dima ɗiman barayi ake da su kawai a samu wani shirgegen barawo ya zo ya sace kuɗin ku kaf kuma ba kunya ba tsoron Allah ya tafi kifiki a talabijin da ido wai shi wai taimakon ku yake yi mun yi iya kokarin mu wajen inganta rayuwar ku naira miliyan 88.9 saboda magance zazzabin cizon sauro matsiyaci kai ne sauran da ka shanye jinin su to ko an gera sama in aka hada ku da barayi a nan an sha kenan da sauran rina ina to ku tabbatar kun je zabe duk barayin nan ku sallame su duk wani barawo mu je ya sha ƙasa duk wani ɗan rubda ciki ku bashi takardar sallama ku zaɓi mutanen kirki masu amana da za su mutunta ku su mutunta addininku su mutunta malamanku su mutunta mazajenku su mutunta dattawanku Allah ya sa wa rayuwarku albarka ku yi rayuwa irin rayuwar da ake bukata kuma yanzu gashi daga samun mai gaskiya a matsayin shugaban kasa ko rantsar da shi ba a yi ba Najeriya ta fara gyaruwa ko ba ku ji barayi sai dawo da kuɗi suke ko wani barawa ya ce to kamin a iso kaina ni dai na tuba dama ba na ɗauka ne dindindin ba mun ɗan jujjuya ne kuma yanzu mun juyo da su kuna jin wata barauniya yanzu tana nan wai hijabi take sawa wata barauniya fa arniya ce barauniya ana maganar jiragen sama wajen guda bakwai take da su saboda kudin najeriya ta sata wani tana nan tana sa hijabi wai har da niqab dan ka a gane ta sai bin dattawa take yi don Allah ku sa baki an ce kama mutane yake yi kaddara ce to kaddara ce ta aiko ki tafi prison a sauka lafiya an gane karatu saboda haka zama bai gan ku ba dole ranar zaɓe a je a zabo mutanen kirki Allah ta'ala ya samu dace da wayannan kalmomin nake cewa Allah madaukin sarki ya ƙara wa rayuwarku albarka Allah ya sa ƴaƴanku su zama wasu albarka Allah ya sa ƴaƴanku su zama mahaddatan alƙur'ani mai girma waɗanda za su amfani Islam ƴaƴanku da ba su da mazaje Allah ya ba su mazaje na kwarai Allah ya ba mazaje na kwarai waɗanda ke neman haihuwa a cikin ku ba su samu ba Allah ya ba su ƴaƴa na kwarai. wacce take rigima da mijin Allah ya sulhunta su Allah ya daidaita su wacce ke fada da kishiya Allah ya daidaita ta wacce ita ko ɗanta ko mijin bai da lafiya Allah ya bashi lafiya wacce mijin ya fandare ko ɗanta Allah ya shirye mata da su wacce ita kadai ce bata da kishiya Allah ka ba mijin kuɗi ya mata amarya a wannan satin wacce bata ce amin ba Allah ka sa mata uku washe oh, kun yi cewa amin walau annahum fa'alu ma yu'azuna walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan أتبعهم وأشد تثبيتا ما الله زي مسيس يأكي دوازي وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ما الله زي قال مسيس شيء ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا anta astaghfiruka wa tubile ka assalamu alaikum wa